Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafin zubar da jini littafi na takwas na ne shirar Usman ke karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV kafin mu kai mu jama'a muna farin ciki game da annashuwa da ma nishaɗi game da cikar cikar ƙasarmu kasa ta ƙasar ka cika shekaru sittin da samun 'yancin kai. Ƙasata ƙasata ce, ƙasata duk iya lalacewarta, duk zaluncinta, duk ma komai da komai da ake a cikinta ƙasata ce. Dole in yi mata addu'a kuma dole in yi wa shugabanninta addu'a. Ya Allah muna roƙonka, ya Allah muna roƙonka, Allah ka sa shugabanninmu Allah ka sa shugabanninmu su mana shugabanci na adalci. amin za mu fada cikin littafi gadangadan take wajen ya yi tamkar mutuwa ta gifta ba ka jin komai face sautin numfashinsu da kuma bugun zuciyarsu shi kuwa hasarar basari da yake saman tsaunuka a ɗaure da sarƙoƙi sai kurum ya hango waɗannan dodannin da aka saka su tura wannan dutsen ƙasa suna ƙoƙarin hawa kan dutsen kallo ɗaya musu ya fahimci akwai wani tuggun da suke shiryawa a kansa ko da yin wannan tunani sai tattara ƙarfinsa waje guda ya tsinka sarƙar da ke hannunsa tamkar ya tsinka igiya tashe kuwa ya sulmiyo ƙasa zuwa ɓangaren tsauni na biyu tun kafin ya ƙaraso daidai inda wannan dodanni masu yunƙurin hawa kan dutsen domin su turo dutsen da zai tsinka shi cike tuni ya zaga takobinsa yana zuwa daidai inda suke sake ya saka ya zabtare musu kawunansu take kawunan suka sulmiyo kasa tare da gangar jikin ko da ganin abin da ya faru sai dodo gas ya daka wa dakarun tsawa ya ce me kuke jira ne da ba za ku je ku shayar da shi gidauniyar mutuwa ba kwadajin wannan batu sai take dakarun suka zazzaro wasu zabga-zabgan kibiyoyi waɗanda aka yi su da manyan reshinan bishiyoyi suka daddana a jikin bakarsu suka taɓe sannan suka wa hasarar masari ai ko cikin bakin zafin nama a albasari basri ya saka takobinsa ya sake ya sake tsinka tsasar sarkokin da suka ɗaure jikin kafafunsa a isulmiyo ƙasa tun saman ya ka saka takobinsa yana kaɗe waɗannan kibiyoyi tare da zille musu tamkar ba akan iska yake ba aiko yana dira a kan doron ƙasa sai faɗa ya canza salo domin cikin ƙanƙanin lokaci ya zire musu guguwar annoba duk da cewa sun fi shi girman jiki amma sai hakan ya zama wani banza domin babu abin da ya dinga yi face tura rayukansu kiyama nan fagadin ya cika da iface-iface babu inda babu abin da kunne ke ji face sautin gurnani da kuma koke-koken dodannin nan duk irin girman jikin da suke da shi sai ya tashi a banza duk inda ya ratsa a cikin sai da ga jini yana feshi yana fansama akan doron kasa to gas ya da kiyasul ausar ko tsananin mamaki ne kama su saboda ganin yadda yake nuna tsantsar jagantaka kuma yake yaƙi tamkar jikinsa babu jini da tsoka musamman ma kiyasul ausar domin gani ya yi domin gani ta yi hatta salon yaƙinsa ya sauya ba kamar sanin da ta yi masa a baya ba kuma baya taɓa yadda ya zauna waje ɗaya yana faɗan ne tare da haɗawa da tsalle-tsalle gami da zilliya duk inda ya ratsa Allah sai ka ga mutuwa ta ratsa ta gudun cikin kankanin lokaci ya gama hallaka dodannin nan gaba su sannan ya nufo inda su kiyasul ausar da dodomar gas suke takobinsu tana ɗigar jini nan fa suka fara kallon kallo a tsakaninsu daga can sai dodo gas sai kalli kiyasul ausar ya yi mata wata inkiya da ido aiko wata ke suka daka tsalle sama suka kai masa mugayen sara da nufin tsarga shi biyu kamar yadda suka yi nufin yi a baya cikin bakin zafin nama a sarar basar ya kauce makamin dodo gas da hannun kiyasul ausar suka haɗu wata irin ƙara mara daɗin ji ta tashi sama tare da tarzatsin wuta kafin su yi wani yunkuri tuni ya shuri ƙafafunsa duk su biyun ya maka taka da ƙasa cikin sauri duk su biyun suka miƙe ɗaya suka kame ƙyam suna kallonsa cikin tsananin mamakin inda ya sami wannan gagadumin ƙarfi daga can kuma sai suka daka tsalle sama lokaci guda suka watso masa wasu irin sihirtattun kibiyoyi masu yawan gaske lokaci guda kibiyoyin suka yi fitar bulgu daga cikin hannayensu suka yi kansa gadan-gadan cikin wani irin mahaukacin gudu kamar ƙiftawar ido ko da kibiyoyin suka sauka a kansa sai duk suka kama da wuta sa kone kulmus sai suka sake watsa masa wutar tsafi don ta kone jikinsa kulmus ai kuwa kafin wutar da sauka a jikinsa su ne, sai ta daskare ta koma kankara ita ma kankarar sai ta narke ta zube kasa da ganin wannan abu da ya faru sai suka sake watsa masa wasu manyan duwatsu na sihiri da nufin su turmushe shi ai kuwa ko da waɗannan duwatsu suka isa inda yake sai duk duwatsun suka tarwatse suka zama gari nan ma sai ya tashi sama bi iska sai dukkan sirrikan tsafinsu a kansa amma sai ga yaƙi tasiri a kansa da sai ga haka sai nan take suka dunkule guri daya tare da karanta waɗansu da rasuman tsafi faruwan hakan ke da wuya sai duk su biyun suka da suka zama wata irin katuwar macijiya mai girman gaske ita dai wannan macijiya tana da kawuna guda biyu haka ma jelata ta haram gida biyu ko ta gama rikidewa zuwa wannan siffar sai nan take macijiyar ta wangame bakinta ta ɗarto masa wani ruwan dafi mai matuƙar ƙarfi cikin baƙin zafin nama ya daka tsalle daga inda yake kaucewa dafin nata kawai dafin nata ya sauka a ƙanƙasa ƙasa sai nan take ƙasar gurin ta kama da wuta har tana zabalbala ko da ganin wannan abu sai take a sakar basari ya miƙe tsaye zumbur yana mai gyara tsayuwarsa alamar ya shirya fafatawarsu ko da macijiyar ta ga yadda ya tsaya a gabanta shi kaɗai kamar an ajiye kyanwa a gaban katon kare sai macijiyar ta wangame bakinta ta bushe da mahaukaciyar dariya ta ce kai ƙaramin halitta ta yaya kake tsammanin tunkarinmu a wannan siffa ina mai rantsuwa da ruhin mai gidanmu a wannan karan baka isa ka sami nasara a kanmu ba suna gama faɗin haka sai macijiyar ta kai masa mahaukacin dukar jelarta kafin jelar ta zo inda yake tuni ya sun sunkuyar da kansa ƙasa tare da karanta waɗansu addu'o'i na musamman a cikin zuciyarsa ya tufa a jikin macijiyar aiko take ta tarwatse ta koma ainihin siffar dodo gas da kiyasar ausar duk jikinsu ta yi fata-fata da jini nan take suka rugo da gudun gaske kansa suka kace mai da albabben yaƙi fiye da hasashen mai hasashe tamkar za su tashi daga kan doron ƙasa sai ga hasarar masadi ya shiga tsakanin kiyasul ausar da dodomar gas yana fafata yaƙi da su shi kaɗai kuma duk da kasancewarsu su biyu sai ga shi sun kasa samun nasara a kansa har ma ya hargiza musu tunaninsu sai a sannan ne dodomar gas yana damar kin karɓar shawarar da kiyasul ausar ta bashi na kashe hasarar masadi tun yana cikin halin suma sai da suka shafe lokaci mai yawa suna fafata yaƙi a tsakaninsu ko da hasarar masadi ya ga suna neman ɓata masa lokaci sai kulub ya ta karkare ya kula da kabbara da ƙarfi sannan ya karanta wata addu'a a cikin zuciyarsa tare da kaiwa kiyasul ausar mummunan sara a tsakiyar kanta nan take sai takobin ta dara kanta gida biyu sannan ta fada kasa matacciya ko da ganin abin da ya faru ga kiyasul ausar sai dodomar gas ya juya da bada nufin shi ma ya gudu domin ceton rayuwarsa amma ina damar hakan ba ta samu ba a gare shi domin sai da ya nisa a cikin gudun nasa kawai sai a asakar basari ya ji hamas takobinsa ta take takobin ta je ta cike a gadon bayansa ta faso kirjinsa ta fito waje kawai sai shi ma ya fadi kasa matacce ko da ganin wannan nasara da ya samu sai kawai ya daga hannunsa sama ya yi wa allah godiya sannan ya tashi ya kama hanyar ficewa daga cikin wannan daji haka dai ta tafiya cikin wannan daji tsawon kwanaki saboda tsananin girmansa sannan a hankali har ya fice daga cikin wannan daji gaba ɗaya ya shiga daji na gaba tun daga wannan rana bai sake haduwa da wani abu mai cutarwa ba akan hanyarsa sai a cikin wannan daji inda ya fafata da manyan namun daji masu yawan gaske bayan wannan daji sai da ya ra'ata cikin manyan dajijjika guda goma masu mabambantan halittu kuma ko waɗanne kalar nau'in bala'insu daban har sai da ya gama ƙetare waɗannan dajijjikan sannan ya fara hango fadar boka sahibu lakob daga can nesa da inda yake ko da ya ga ya fara hango wannan fadar sai kawai ya ji wani irin farin ciki mara misaltuwa ya turnike shi shi domin yanzu ne ya fara ganin biyan bukatarsa saboda haka sai ya ƙara sauri sosai don ya ga ya isa cikinta da wuri sai da ya shafe lokaci mai tsawo yana mai tsala a dababben gudu amma bai isa inda wannan fadar take ba sai a sannan da ya fuskanci cewa fadar ba a wasu take ba tana cin nesa da inda yake tsananin tsawon tsaurin da yake kai ne yasa yake ganin fadar kamar a wasu shi take saboda gudun da yake yi ko sau ɗaya baya yadda ta iya zauna domin hutawa sai dai don yin ibada da kuma kawar da wata lalura amma hatta cin abinci ko shan ruwa a tsaye yake yin su kai tun har sai da ta kai abincin guzurinsa da ruwan shansa duk sun ƙare sai dai ya sami 'ya'yan itatuwa ya karanta addu'an neman tsari sannan ya ci a haka har ya isa bakin tsaunin da kokon tsafin boka sahibul ukub yake ko da ya kan sama ya nazarin tsaunin sosai sai ya ga baya iya hango ƙarshen tsaunin saboda tsananin tsawon da yake da shi ko da ya tsaya ya ƙare wa tsaunin nazari sai take kama tsaunin da hannayensa ya fara hawa kansa sai ka ce bil adama ba sai ka ce ba bil adam ba domin idan ka hango shi daga nesa sai ka yarda cewa dangare ne ba mutum ba sai da yayi ne cire yana tafiya akan daunin san dan ya isa karshen sa take yayi alba da wata tangame mai fada mai girman gaske wacce a kera kofar ta zallan dutsen lolu mai hasken gaske ita kanta wannan fadar ana idan ka kalli ta ta isa abin al'adami domin idan ka ga irin girmanta sai ka yarda cewa wannan tsibiri ba zai iya ɗaukar ta ba domin ita kaɗai ta isa a haɗe manyan biranen manyan birane irin su birnin Sin da birnin Kisra a guri guda saboda matuƙar girmansa lokacin da hasarar masari ya kare wa fadar kallo sosai yana nazarin ta sai ya kula da cewa kofar fadar gaba ɗaya ba ta da makulli wanda aka buɗe ta da shi don haka babu shiri sai ya fara shafa jikin kofar yana yin dogon nazari a kanta ko da gama yin dogon nazari a kanta sai nan take takobin sai ya sara da karfi a jikin kofar take ga takobin ta ta karya gida biyu tare da tashin wata irin tsawa gami da walƙiya a lokaci guda kuda ganin wannan al'amari sai ya fahimci cewa ƙarfin dantsensa bai isa ya buɗe masa ƙofar wannan fadar ba don haka sai ya ɗaga hannayen sama ya fara yi wa Allah kirari yana kuma roƙonsa a kan ya bashi nasarar buɗe wannan ƙofar ba jimawa da fara wannan addu'ar sai kurum ya ga wani ɗan ƙaramin tsuntsu ya zo giftawa ta bakin ƙofar ko da ta zo daidai bakin ƙofar sai fuka-fukinsa guda ɗaya ya shafi ƙofar take wata irin ƙara ta cika dajin gaba ɗayansa ƙofar kuma ta buɗe kanta da kanta sai da ƙofar ta shafe inda ke sannan ƙofar ta gama buɗe kanta take ya alba da cikin fadar wacce a ƙawata ta fiye da ƙima komai na cikin fadar an yi shi ne mara kala kamar haske ko kuma in ce kamar ruwa ka yake domin komai ka kalla kana iya ganin cikinsa ba tare da ya uwaye ma komai ba fadar ta yi tsit ba ka jin sautin komai wanda yake gifta ta cikinta ba tare da ɓata lokaci ba shi ma ya sa ya fara shiga cikin fadar ba tare da fargaba komai ba kamar yana tafiya a cikin gidansa tabbas rashin tsoro baiwa ce daga ubangiji domin idan har ya baka wannan baiwar babu abin da zai taɓa baka tsoro a cikin al'amuranka lokacin da hassan al ya kuɗa kai cikin wannan fadar sai ya dinga tafiya yana mai kallon kowace kusurwa ta cikin fadar yana mamakin yadda boka sahibu uqub ya iya sawa aka yi masa ginin haske a cikin fadarsa kamar yadda aka gani da idan kamar yadda yake gani da idanunsa sannan kuma yana haɗawa da neman gimbiya bahajat sai da ya shafe sa'a biyu tafiya kwaɗan sai ya kicibis da wani mulkujejen zaki mai girman gaske wanda tun da ya zo duniya bai taɓa ganin halitta mai girmansa ba a tashi kansa wannan zakin an ƙera. shi ne da siffar haske domin hatta kayan cikinsa da haske aka yi su har ma ana iya ganin gudun da jinin jikinsa yake yi cikin idanun wannan zaki kaɗai ya isa ya razana mutum domin jaki ke sai ta galwashin wuta ne ke ci a cikinsa ko da bayyanar wannan murgujejen zakin sai kawai ya wangame bakinsa ya yi ruri irin wanda yake firgita namun daji da shi a cikin daji wanda sanadiyar wannan rurin nasa sai da wuta ta daga bakin nasa kamar an watsawa kalandun wuta duk inda wannan zakin ya taka a cikin fadar sai dai ka ji ƙasar gurin ta yi girgiza saboda matuƙar nauyinsa sannan a hankali zakin ya fito daga saƙon da yake ya tsaya nesa kaɗan da hassan albasari suka tsaya suna kallon kallo a tsakaninsu tun da aka ajiye wannan zakin a cikin fadar nan bai taɓa fita daga cikinta ba kuma bai taɓa ganin wata halitta da taɓa shigowa inda yake ba don haka shi babu abin da ya sani face boka sahibu da domin hatta su gimbiya bahajad bai san an shigo da su ba da suna cikin akwai kwati lokacin da shi kuwa hasan albasari mamaki ne ya kama shi saboda ganin tsarin wannan fadar da kuma halittar wannan zakin da ke gabansa amma ko da tana cewa sha'anin tsafi ne kuma duk tsafi karya ne sai kawai ya ji ya daina mamaki akan waɗannan abubuwa yana cikin wannan tunani ne babu zato babu tsammani sai kawai ya ga wannan zakin ya falfalo da gudun gaske ya nufo inda yake kafin ya ankara tuni zakin ya daka tsalle sama ya bangaje shi da kirjinsa saboda ƙarfin dukan sai da ya sama sannan ya fado ƙasa jikinsa ya bugo da ƙasa ya ji kamar duk ƙasoshiwan jikinsa sun kakkarye har sai da ya tumbuɗin jini daga cikin bakinsa kafin ya miƙe daga inda yake tuni zakin ya sake da ko tsalle ya jira a kansa yana ƙoƙarin kama kan fuskarsa da bakinsa ya gatsa ko da ya fahimci mugun nufin wannan zakin a kansa sai ya ci rabe sa hannayensa biyu ya kama kan zakin sai ya kacame da kokawa tsakaninsu oho dan fa ya fara ranarsa domin duk irin ƙoƙarin da wannan zakin ya dinga yi don ya ga ya sami shara akan hasarar basari sai ya kasa domin ya ƙi yadda fuskar zakin ta sauka akan tasa fuskar nan take jijiyoyin jikin suka tashi suka yi burɗin burɗin kamar an jera jijiyoyin bishiya rigar jikinsa ko ta yage kamar an sa reza an yanka ta biyu nan fa suka yi ta kokawa wannan ya danna wannan wancin idan danna wannan ta ƙyar hasan albasari ya samu ya ɓamɓare zakin daga jikinsa take zakin ya sake tasowa kansa suka suka tada da nufin ya sake yi masa abin da ya masa da farko ko da zakin ya zo daidai inda hasarar basar yake sai hasarar basar ya kai wa zakin mummunan duka da nufin ya tarwada kan zakin tun a sama a kuwa cikin mamaki sai ya ga hannunsa ya ra'ata cikin fuskar zakin ya wuce ba tare da ya cutar da shi zakin ba shi kuwa zakin tuni ya fasa faratunsa ya yanki hasarar basar a kan kafaɗin hannuwansa take wajen ya dare jini ya yi tsautuwa da gurin Hassan al-Masari ya kula da ihu da karfi ba tare da ya sani ba, saboda tsananin zafi da zogin da ya ji cikin sauri ya ɗauki rigar sai ya ɗaure damatsan nasa da ita domin tsayar da jinin da yake zuba, sannan ya sake juyowa ya fuskanci zakin a lokacin da siffar zakin ta fara ƙara girma daga yadda take, kafin wani lokaci girmansa ya ninka yadda yake da kuma a wannan lokaci wata irin baƙar wuta ta dinka fita daga cikin bakinsa, har Hassan al-Masari yana iya jiyo hucin wutar daga inda yake, kwatsam sai ya ga zakin ya nufi ko inda yake da gudun gaske yana so ya zo ya kona shi da wutar bakinsa ko da ganin wannan abu sai shi ma ya falfala da gudun gaske zuwa bayansa domin ya tsere wa zakin nan ba suka kasa tseren gudu a tsakaninsu mai ban al'ajabi asarar masari ya dage iya karfinsa domin ganin ya guje wannan zakin shi kuwa zakin zakin ya dinga bin su domin ya samu abincin kalaci duk da tsananin gudu irin na hasarar masari a wannan lokaci sai da ya raina gudun nasa domin duk sanda ya jiyo da idanunsa baya sai ya ga ta tazarar da ke tsakaninsa da zakin ba ta wuce ta kuɗe ba sai da suka shafe da koma masu yawa suna wannan tsere kawai sai hasarar masari tana cewa duk wannan gudun da yake ba da komai yake yi sababa face ƙarya domin shi shi shine gaskiya wannan zakin kuma ƙarya ce ba gaskiya ba ko da yin wannan tunani sai don take karanta addu'an neman tsari a cikin zuciyarsa sannan ya tsaya da gudun da yake ya juyo ya shammaci zakin ya tofa a jikinsa ko da yin haka sai take zakin ya kama da wuta a hankali jikinsa ya kone kulmus ya fada kasa matacce cikin farin ciki a sangar basar ya godiya ga Allah da ya daya bisa wannan taimako gaggawa da ya kawo masa ba tare da ɓata lokaci ba ya kama hanyarsa ya ci da shiga cikin fadar sai da ya sake wuce wasu fadojin daban-daban sannan ya isa fadar karshe a cikin fadojin gaba da ita wannan fadar ta bambanta shawaran domin babu komai a cikin taface wasu irin manyan munanan gumaka waɗanda kallon su kaɗai ya isa ya gaza hankalin na mutum komai karfin zuciyarsa dukkan suna riƙe da miyagun makamai kamar a ce ƙyat su kaure da fada tsakaninsu a can ƙarshen fadar kuwa boka sayaba lokob ne a zaune bisa kan kalagan mulkinsa wacce sana'anta ta da haske kamar yadda aka faɗa tun farkon baya tun farko baya zama akan wani abu face haske domin haka ka'idar tsafinsa take ya zauna ya yi zaman kasaita hannunsa ɗaya rike da wata irin zabgegiyar sandar tsafi daya hannun kuwa ya ɗora shi akan cinyarsa fuskarsa kuwa a take kamar an aiko masa sakon mutuwa a gefen kujerar a gefen kujerar da yake kuwa waɗansu irin sihirtattun karnukan tsafi na a tsaye suna kallon kowace kusurwa ta fadar don tabbatar da tsaro tun daga nesa sanar masari ya kura sa yaba lokom ido kuma ya nufi inda karagas take fuskarsa a mutuƙe cike da tsananin gaba haka shi ma yaba lokom ɗin sai ya tsaya ya kura wa sanar masari idanu har sai da ya kusan zuwa daidai inda karagas take kawai sai a sanar masari ya juyo ya ji motsin wani abu a bayansa a cikin sauri ya juya don ya ga abin da ke faruwa bisa mamaki sai ya ga waɗannan gumakan da ya wuce duk ruhi ya shiga jikinsu suna wani gunani mara daɗin ji haka su ma waɗannan karnukan guda biyu su ma duk suka mai da hankalinsu zuwa ga hasarar basari ko da ganin wannan abu sai boka sabu da ya bushe dariya ya ta yi kamar ba zai daina ba saboda farin ciki sai da ita ta kyalkar dariyar kamar ba zai daina ba daga can sai ya mike tsaye da kan karagar tasa ya nuna san sandan sandansa ya ce ya kai wannan jarumi ka sani cewa tabbas na jinjina ma kan yadda ka isa ka keta ƙetare duk haɗarurrukan da suke kan hanya har ka iso nan cikin fadata amma ka sani cewa duk wannan nasarar da ka samu sai dai daidai take da ci gaban mai haƙar rijiya domin wannan guri shine ajalinka don babu wanda yake da ikon shigowa cikin nan fata ta haifi ta lafiya sai da izini na duk abin da nake bukata shine yake faruwa a wannan fadar don haka ina matuƙar tausaya maka domin yadda ka fito neman yadda ka fito domin neman cikan muradinka wato gimbiya bahajad aka zaka mutu ba tare da bukatar ka ta biya ba kuma a gaban idanun kuma a gaban idanunta za ka mutu a matsayin kaskantacce kuma duniya za ta manta a tarihinsa da dokantakarka har abada ba za a taɓa tunawa da kai ba tun kafin ya karasa maganar da yake faɗa tuni hassan albasari ya tare shi tare da daka matsawa ya ce ƙarya kake tsohon la'ananne baka isa ga kashe ko da sauro wa face da izinin ubangijin musulunci ina mai gargaɗin ka da gaggauta sakar min masoyata da kuma ta sannan ka karɓi addinin musulunci ka ajiye shirka da kuma tsafi domin duk ƙarya ne in ba haka ba kuwa tabbas dole ne ka ɗanɗan zaƙin mutuwa da jin haka sai sahibul lukub ya bushe da dariya sannan ya ce ai a inda ba ƙasa nan ake hidimar kokawa sai mu zuma mu gani idan ka gama da waɗannan sai ka jiyo inda nake da wani bai gaba da gaba yana gama faɗin haka sai ya umarci dodannin nan da su afka masa nan take kuwa suka falfalo da albabben gudu suka afka masa suna wani irin gurnani mara daɗin ji da cika kunne wanda ka iya zautar da tunanin mai sauraro tun kafin su karaso inda yake tuni ya yi sauri ya zaro wannan farar sandar da malar ramadan ya bashi wanda yana zaro ta ne hasken jikinta ya mamaye fada daga baki ɗayanta don ba sai kace mai da albabben yaki a tsakaninsu sai gashi suna kawo masa mugayen hare-hare da makamansu to jama'a me zai faru a wannan fafatawar wane eh, wane ne mai nasara tsakanin su ina labarin aljani hadamar islam shin hasan basari yana samun nasarar ɗauke gimbiya ba hajjad don jin amsoshin waɗannan tambayoyi sai mu haɗu a shiri na gaba wanda ne shirai kuke saurara daga bakin ne shirai usman inkiya 99% nan tashar hausa novel tv kada a manta a yi mana subscribe sannan alamun alaman ƙararrawa domin samun dukkan littattafan mu da zanen mun dora